living in Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa ne jamhuriyar Nijar inda wani ƙwararren likitan asibiti mai zaman kanta da ake kira da Ƙaura Hasau da ke jihar Maradi na jamhuriyar Nijar ɗin ya yi mana cikakken bayani akan yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi, wato daga yanayin sanyi zuwa zafi ko kuma daga yanayin zafi zuwa sanyi. sanyi da ma wasu muhimman batutuwa da suka shafi kiwon lafiya duk a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Wani irin ah, yanayi halittar ɗan adam ke iya canzawa ko kuma yake tsintar kanshi a lokacin da wannan sanyi ke ban kwana zafi zai shigowa. Mun sani lokacin sanyi akwai cuce-cuce waɗanda sun danganci wannan yanayi na sanyi. kuma mun sani akwai waɗansu su suna nan kullum bila adadin amma in sanyi ya shigo waɗannan cuwuce-cuwuce sukan tsananta na farko dai game da shigowar sanyi mun sani kamar akwai rashin lahiya wanda ake ce ma majina majina abu ne wanda ana iya samu ko da yaushe amma in lokacin sanyi ya shigo wani rashin lahiya ya yi tsananta musamman tarin majina yakan dami mutane idan sanyi ya shigo bayan tarin majina mun sani abun yana iya ya kai ga samun abin da ake ce ma pneumonia pneumonia kamar ciwon hakarkari ciwon suhe ko fufu ba majina an ta yi nisa tana kai ga ciwon pneumonia bayan wanda mun sani akwai kamar rashin lahadi ake ce ma MRC MRC shine ingilawa ke cewa sikila eh, ko to mun sani abu ne wanda yana tsananta lokacin da sanyi ya shigo akwai cutar koka wanda muke kira asin mun sani ita ma tana tsananta idan lokacin sanyi ya shigo lokacin sanyi ya wuce ko yana wucewa wannan ciwuce-ciwuce ba shakka akan samu sauƙinsu kwarai kuwa akan samu saukin su ga yadda dai muke gani a likitance wannan ciwoce ciwoce ana suna raguwa inda zahi ya shigo suna raguwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan suna raguwa misali kaga waɗanda ke fama da emc sai ka iske mu lokacin sanyi mutum cikin kamar eh, wata guda yakan samu wani abin da muke kira kiris tsananta wannan imasi takan taso mai so uku so hudu ga wata amma da sanyi ya wuce sai ka suke canje ba har sabon mutum ya samu wannan tsananta ta imasi haka ma masu fama da cutar huka asim kenan abin zai zo musu da sauki can ne ba rasa ba in sun kiyaye a samu wannan rashin lahiya da ake ce ma asin. shi zahi lokacin da ke shigowa mun sani shi ma dai yana tare da cuce-cuce irin nashi saboda mu muna rayuwa tare da abubuwa wasu ƙwayoyin halitta ƙanƙana waɗanda ba ganin su ake ba da ijiya eh suna nan tare da mu waɗanda su in sanyi ya shigo kaman kwana suke yi kamar barci suke yi ba su jin daɗi idan lokacin sanyi ya shigo to wannan sanyi yana wucewa su kuma lokacin ne suke jin daɗin yalwa su a yayyafa lokacin da zahi ya shigo ba shakka akan same su suna tsananta idan lokacin zahi ya musamman kaga masu fama da cuta wanda ake kira ɗiɗiri zawon jini kenan takan tsananta idan sai lokacin zahi shigo masu fama da typhoid mai eh, masassarar tsutsa salati ko masassarar tsutsa goro ko masassarar tsutsa dankali dukkanin ana daukata idan zahi shigo waɗannan cuce-cuce akan gansu so da yawa bayan wannan kuma kaga akwai rashin lahiya wanda ake cima ɗan sankarau shi ya hijin daɗi lokacin da zahi shigo kahin zahin ana samu can ba rasa ba dan sankarau amma in zahi ya shigo akan samu yanayi na dan sankarau yana tsananta akan samu ma annoba da dan sankarau musamman a kasashen mu bancin wannan a lokacin zahi sai mu ce mutane fa su yi taka tsantsan musamman wajen mu'amala da abinci lokacin zahi abinci yana saurin lalacewa idan aka ce a aje shi duk wanda ke aje abinci idan ba cikin firigo ne ya aje shi ba firigo inda ake samun galas inda ba cikin kasashe ba to za a samu abin da ake ce guba wannan guba idan mutum ya haɗe ta takan iya kawo mishi lahani a cikin jikin shi musamman tana iya sa mutum zawo ciwon ciki har ta kama kwakwalwa to mun mm. sani kuma zawo idan yayi yawa yakan zub da ruwan jikin mutum da yawa to ai jiki ba ya yi sai da ruwa da haka waɗannan sai dai a yi taka tsantsan musamman dai nama kada a ɗauke shi cikin leda cikin rana da wani gari zuwa wani gari lalacewa yake yi za a samu guba eh. wannan guba kuma kamar yadda ni ce ba ta da daɗi ga jikin bil'adama ka gani sanyi yana da ciwuce-ciwuce waɗanda yake tare da su haka zahi shi ma yana dauke da cuce-cuce waɗanda yake haddasawa bancin wannan yanzu ga muna muna tunkara yanayi na azumi kana ganin mutane masu waɗanda yau da gobe ana yawo cikin gari a sai da wannan a sai da wannan mm. kuma ga zahi zai kamawa daga nan in mutum yana yawo a cikin zahi kuma shi gashi da azumi ba har ruwa zai sha ba kenan ko zai zub da ruwan jikin shi kuma ba ruwa ba za ya sha ba mm. abinci ba za ya ci kenan abun yana iya tsananta in dai zub da ruwan yayi yawa kafin mu kai can dakta bantar kwashin ku ba me ke sa eh, matsalolin suka hi daga lokacin da sanyi zai ta shi zuwa zahi wasu matsalolin sun hi ma a wannan lokacin na wannan tsakanin da a ce ma zahin ya tafi tsakiya ko kuma sanyin na tsakiya idan wanga zai tafi wanga zai koma eh, ai ya danganta da abun da ke haddasa waɗannan matsalolin tsaludi. kamar da nace akwai wasu kwayan cuta sanyi suke bukata lokacin da ake cikin sanyi su yaduwa suke yi suna ta haihuwa a lokacin tunda ai eh, eh, rashin lafiya mafi yawa da yawa muna nan tare da su bamu sani ba in su kai yawa ne suke kawo illa misali zan baka na matsala ta cutar fitsari infection irinar kamar da muke cewa da harshen faransanci to ai mafi yawa muna dauke da kwayan cuta waɗanda ke haddasa cutar mafitsari wannan sai dai kaɗan ba da ba cikin fitsarin namu amma in su kai yawa ne suke kawo matsala su zama abin da ake kira infection eh kenan da yawa irin wannan kwayan cutar muna ɗauke da su mu ba mu sani ba in suka taru da yanayi wanda suke bukata sai su ayayyafa in suka ayayyafa shi ke sa sai abin ya zama to illa ga jikin bil'adama sa'annan ko in yan kaɗan ne a cikin jiki ba za su kawo illa ba sai su shigo cikin jiki su hita mutum ma bai sani ba in sun yi yawa ne abin yake zama illa lokaci na azumi al'umma kowa da iya halitta shi yaya ne ya kamata al'umma su rayu kafin mu kai ga al'umma da ke fama da cututtuka a lokacin azumi to shi azumi ibada ce kuma akwai yanda addini ya ce a yi ta in ka yi ta ne yanda an ka ce yanda addini ya ce a yi za ka ji daɗi kuma za ka samu riba yau mun sani wasu ba za su yi haka nan ba su aiki da wannan ba su aiki da abin da addini ya ce ba su aiki da abin da annabi ya ce yau mun sani yau duk wanda ke azumi ka ɗauka tun daga karhe in ci ma karhe biyar na sahiya ka ci ɗan abincin ka shi kenan ba ka ci abinci ba sai bayan faduwar rana ba ci ba sha to mun sani ai jiki yana buƙatar abinci yana bukatar ruwa shi jiki yanda Allah ya yi shi cikin yini akwai abin da ya kamata a ce ya shigo don bukatar yau da gobe dole sai ya shigo kamar in ci maka essence tunda jikinmu kwayoyin halitta da ai ba wani abu ne kamar na'ura ne eh kamar na'ura ne kanana kanana a cikin jikinmu waɗanda sun yi alisafa to waɗannan na'urori ai suna bukata abin da ake ce ma energy essence kenan mm. abin da zai sa su yi aiki su ma wannan kananan mm. na'ura ne cikin jikinmu kwayoyinmu na halitta to wannan eh, essence da ina ake samun shi abin da muke sakawa ga bakin salati nan ne suke samu to ka gani shi mai azumi wannan abun ba da shi lokacin da yake azumi don haka yake da kyau kai mai azumi kasancewa dai jikinka yana bukatar abinci sai dai mutum ya san yadda za a cin wannan abinci shi shine yake sa kake gani misali kamar lokacin sahur akan ce mutum ya ci abinci akalla mutum ya sha ruwa tunda jikin mu bai sai da abinci sai da ruwa wannan abinci da aka ce mutum ya ci shi zai sa ya yi ne lahiya lau ba matsala saboda wancan abincin da ya ci ya ishe shi ruwan da zai sha sun ishe shi to idan mutum ko bai ci wannan abinci ba bai sha ruwa ba kuma ya zamana ga mu cikin zahi muke mutum kuma yana aiki cikin zahi kenan ruwan da zai zubdawa da yawa ne isan sikin da yake bukata kuma da yawa ne musamman ne har da irin gani masu talla akan titi da haka shi ke sa sai ka iske kahin marece mutum ya balagaita kahin marece sai ga mutum yana hamma sai kwanci masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latilas a nan zamu dasa aya a cikin cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na da ke jamhuriyar Nijar Mansur Sani. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.